الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله عن الأرض أعود إلى رسالته من جيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين على أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دعوكو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da ashirin da wato sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na mus'abu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar a wannan gari na sakwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama kamar yadda ake faɗa likulli bidayatin laha haya. dukkan kowace farko tana da ƙarshe Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne wanda farkonsa ba ta da farko ƙarshensa kuma ba ta da ainihin wato ƙarshe shekaran da muke magana da ɗaya daga cikin ‘yan uwa da yake kaduna wanda na baro ya tafsiri akan kujerata shine malam sabin nasiri ibrahim abu Awa, ya ce min wallahi ya tabbata da gaske kiyama tahowa take yadda Allah ya faɗa ya ce azifatul azifa ɗin nan mai kusantowa tana kusantowa to wallahi da gaske ne amma mutum yana shirin miƙe ƙafa to kare miƙe yanzu dai yau kunga ashirin da uku gobe na nawa da hudu jibi to ranar da bakwai za mu kulla karatun nan sai kuma shekara mai zuwa in Allah ya ara lokacin ba shi kenan ba da akwai tambaya guda ɗaya da ya kamata a karanta mala abdulman ya ansa akar maka Allah bismillah ina son ƙarin bayani game da tsayin da 'yan agaji suke bayan malumanmu na suna domin na ji an ce koyi ne da mutanen farisa da rumawa a cikin abin da mutanen faris da ran suke koyi da shi akwai abin da ya daidai da shari'a ko wanda ya saba ma shari'a da annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wanda ya kama da wasu mutane yana cikin sa ai akwai at-tashabbuhi wajen kafirci akwai tashabbuhi wajen haram akwai tashabbuhi wajen makaruhi akwai tashabbuhi wajen halal dole sai ka san ka'ida ta karatu tukunna ka gane wanda ya kama da su wajen shiga mota ba eh? an gane an fahimta saboda haka wannan ba ita ce ka'idar da ake daukawa wani ma za ka ga hannun maka za ka ga yana tambaya waya ya za a yi ana sallah yana ganin 'yan sanda a maka ba sa sallah su mai suke to bai san abin da yake faruwa ba ne bai sani ba ne yanzu ba a nan a tarihi aka faɗa muku ba cewa sai yi umar a masallaci aka kashe shi in ban da ma a halin suna muna da sakaci a gurare da dama ai masallacin mu tsarin ya kamata a ce da ka'idar ta ba haka yi ko bai kamata ba masallaci aka zo kashe sai na umar ba masallaci aka zo kashe malam jafar ba eh shine akwai shekarar da akwai wani da ya fara karatu a jami'a ya bari irin yaran da ba sa jin magana a saudiya sai ya zo ya ce shi shi ne ma haji wallahi saboda ya sunan shi muhammad sunan baban shi abdullahi sai aka yi sa'a kuma sunan shi mahaifiyar shi amina sai ce shi shi ne mahadin da annabi ya ce zai da aka dama annabi ya ce sunan shi sunan shi sunan baban shi sunan baban shi sunan maman shi sunan maman shi haka to kowa ya san malajin magana ne ba amma haka kawai ranar ɗaya ya zo ya ce shi shine mahadin sun daga shi ai wasu su ne suke da awar mahadi wasu ma wasu masu aƙidin zagin sahabbai tuntuna ba mahadin sai abin yana kai kuna zaune ga mutum ya zo ya kama yanka mutane ya ce shi ne mahadi wallahi wala kawai kana zaune a harami ka ga an zo an kwantar da kai an yanka ko mahadi ya bayyana mutane sun ga ana kashe mutane ba dalili wai mahadi ne ya bayyana shi yasa sabu ne ya rubuta wani dan karamin littafi al-mahadi wa ta sa mutane suka dinga kunda mazagi wani zai kundunduno zagi ya ya'o, ana kai kai kai tsaya ka ji jikan a ko jikan waye wallahi sai ya zagi to mutum yana zana a masallaci an zo an danne shi an yanka shi an ce wai jikan annabi ne mahadi in ya bayyana aikin da zai ke an gane to shi wannan wata rana kawai ya ce a harami idan aka yi sallah na maka ko na madina duk in aka gama da sallar asuba da la'asar da magariba da isha'i ana gama za ka da an ce assalatu alal amwati yarhamukumullah da wuya ka ga an yi sallah biyar din nan a harami ka ji an yi sallar jana'iza ba dan makka ba irin najeriya ba shi duk wanda ya mutu a garin makka sai an sani shi yasa a ƙa'idar gwamnatin makka ba ka isa a ma mutuwa ba ka je ka yi magawo wanka a kankin kanka ka je ka binne ta bai yiwa saboda haka akwai motoci na ɗaukar gawa aikin su kenan akwai kuma wanda yake aikin su ne wanke gawa, gwamnati ta ɗauka da aka sai ya zamanto mafi yawancin gawaki saboda adadin mutane da ake samu a na masu sallah a harami sai ga ana kawo gawakin harami a ce a masu sallah suka je suka shirya da mai ɗauko gawa ashe sun zo suna su za su karɓi masallacin harami wannan karka ɗauka ko shekaru da yawa aka yi shi ba shekaru ba ne da yawa ni na je jami'a islamiyya wani malami yake ba da labarin abin da ya faru lokacin da yake ba da labari wani ɗalibi ya ƙarƙace da dariya ha ha ha ya ce wallahi ka gode ma Allah abin da ya sa kake dariya san abin yawa dan baka gurin ne ya ce mu da muke gurin mu muka ga bala'i da tashin hankali wallahi kawai siya ka shigo da makara ta wajen a matsayin gawa ne ashe ba makara bane makamai ne a cikinta wallahi an fara sallah kai yaran nan suka dauko makaman nan su suka yi kashe limamu suka kashe wanda suka kashe na guduwa suka gudu sai da aka yi kwana goma sha hudu a harami ba a yi sallah su suke yin hudu ba su suke yin kaza sun hau sama da waye da waye da waye sai da ta kai matsalar sai da aka je germany aka ɗauko sojojin haya aka zo aka amfani da su da suka zo suka zuba ma masallacin ruwa ya cika da ruwa sannan suka yi amfani da shokin sannan suka kake su tukunna sannan aka iya karɓar masallacin a hannunsu sannan ka zo kana tambawa kaga ɗan agadi ya tsaya kai ma ya kamata ka bada gudunmawa ka zo ka dinga tsaya kana kallon me yake kaiwa me yake kawowa ko kuwa Allah ya samu dace mu je a aya ta gaba fa azallahu ash-shaytanu anha a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم fa الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر Allah ta'ala ya ce fa’azallahu mashekanu sai alshi’in ya darzar da annabi Adamu an ha daga barin aljanna, fa’asara da kuma sai fitar da su mimma kana fihi akan abinda suka kasance na ni’ima, wa ƙulna sai maka cewa annabi adamu ihbitu ku sakko ƙasa za ku zo duniya ba a zukum li ba'adin adu sashen ku yana kin sashi walakum fil ardi mustaqarrun kuma kuna da matabbata a doron ƙasa wa mata'un kuma Allah zai jiyar da ku wani dadi ilahinin zuwa wani lokaci dan kaɗan jiya mun fara magana akan wannan ayar Allah ya ce masa ya zauna a aljanna ga komai da komai nan ya ci amma duk abin da ke ciki ya ce amma wannan bishiyar kada ma ya kusance ta idan ka koma tafsirin mu karkashin ya ayyuha alladhina amanu na dare la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna to karkashin la taqrabu malamai sun ce dama dokar Allah subhanahu wata'ala iri biyu akwai wacce in yace tilka hududullahi zai ce fala ta'taduha akwai wacce in yace tilka hududullahi zai ce me fala taqrabuha to wacce aka ce fala ta ƙarabu to ko kusa da ita ba a sokani to ita wannan bishiyar saboda hatsarinta da matsalarta sai da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa annabi Adamu wala ta ƙaraba hadhihi shajara da kai da matarka kada ku kuskura ku kusanci wannan itaciyar ta kucita kuna cinta za ku kasance daga cikin mutane azzalim amma ina fa azalla kuma shaytan sai shaytan ya darzar da su yasa suka zame akwai qira'a na fa azalahum ash-shaytanu an shaytan da ya zamar da su ya tarzar da su Allah yake cewa fa kuma sai ya fitar da su domin fi'ilan kharaja ya fita amma akhraja ya fitar da shi saboda tunda shi ya sabbaba aikin fitarsa daga aljanna sai Allah ya ce da kuma sai ya fitar da su ma kana fihi da abinda suka kasance na ni'ima a ciki Allah ya faɗa masa a suratul Taha yace wa laqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama wato lokacin da muka ce wa mala'iku su sujjada ga annabi adam fa sajadu illa iblisa aba ko fa sajadu illa iblisa aba sai shi an yake وقلنا يا آدم اسكن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم مكسي يا آدم إن هذا wannan da kake ganin shi aduwan laka makiyinka ne kai kanka wal zawjika kuma makiyin ka ne wala yukhrijannakuma taku kuskura ku yi abin da zai ja ku fita daga aljanna fa tashqa domin kuna fitowa daga cikin ta za ku sha wahala saboda inna laka Allah ta a fiha yanzu anan da kake ciki babu yadda za a yi yunwa wala ta'ara kuma ba za ka yi ci ba dan gari ba zai waye ba ka zo wai kana fitar bari ka je ka san yadda za a yi ka nemo kayan da za ka sa don ka kada tsarecin ka babu wannan a aljanna wa annaka la tazma'u fiha kuma a cikin wannan aljannar da kake ciki ba za ka ji kishi ba wala ta zaha kuma ba za ka shiga hantsi ba rana ta dake ka kana neman ya za ka yi ko ka ga mutum saboda wahalar neman abincin da zai ci fari ne amma ya zama tukala shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba wankan karfasawa shi ba wankan kafa ba saboda ya shago saboda ya shigo duniya ba shi yasa mai muqamatul hariri yake cewa ya sahiba duniyar da yace inna asharakur radawa ba ya kai wanda kake neman duniya kaskantacciya wanda za ta ja maka rabuwa da Allah yace ka ya hankali tarko ne na halaka yace daru gidan da yake mata ma an hakat fi ha tana sa ka dariya yau yace abakar gadon gobe sai ta sa ka kuka da ka yi farin ciki yau gobe kai farin ciki da ka samu yau gobe ka rasa kana saurayi yau gobe tsufa ya zo ba shi ba ne ka samu nasara yau gobe kariya ya zo maka shi ce duniya yace to da lahamin dari in ku wannan gidan haka ke tur da wannan gidan Allah ya wadaran wannan gidan amma aljanna Allah subhanahu ta'ala ya ce babu wannan wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha amma fa waswasa ilayhi shaytan shaytan ya zai dinga samu annabi adamu waswasi fa qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wannan nuna maka bishiyar da idan ka ci zaka dawwama ba shi kuma dan adam ba abin da yake rukasa sai a ce za a dawwama in kujeran mulki ka hawo wasu malaman tsubbo mushrikai anna sai su sai ce ga abinda idan an yi za a dawwama kuma in ban da kai wawa ne ki dagumi dolo ne sai. inda ana dawoma, ai da wani zaka samu kai ba zaka samu ba rashin wani samun kan dalilin ne sai ka rasa wani sai ya samu amma zo a ce maka wai ga wani abu na dindindin me wani abu na dindindin a rayuwar nan ba wani abu na dindindin shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wata daga cikin mata ce wa annabi ta'aziyya waka na ta'aziyya ta ce ala ya rasulullahi kunta raja'ana wa kunta bina barin wa lam taku jafiya liyabki alayka al-yawma man kana bakiya fidan li rasulillahi ummi wa khalati wa nafsi wa mali summa nafsi wa maliya yake cewa ala ya rasulullahi yace ku saurara shi fa manzon Allah kunta raja'ana shine babban abin da muke kauna gabaki daya wa kunta bina barra yace ka kasance mai yawan alheri gare mu walam ta jafiya baka kasance mai jafa'i gare mu yace li yabki alayk fidal li rasulillah ummi wa khalis yace mahaifiyata da babana da duk dangina su zama fansa ga annabi yace domin yau kan tabbas abin da zai samu al'umma ce kuka ya same ta sai yace wa law duniya ta dunya tadumu li ahli hala kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya wani mutum ya dawwama karrama shi ne da babu wanda ya fi cancanta ya dawwama a cikinta kamar annabi Muhammad. Amma walakin na tafna wa ya fina na'imuha wa ya baƙa zunubi wal ma'asi kama jiya. Za ta kare. wai dindindin. Ga haka annabi ce ɗan ya zo. Hal adilluka ala shajaratul kulli. Ai a cikin suratul ta suratul Arab cewa ya mana hakuma rabbukuma an tilkuma shajarata illa an takuna malakaina aw takuna min khalid. ai ba komai yasa Allah ya ce wannan bishiyar saboda in kun ci za ku dawwama shi yasa aka ce ga ku to yana ba ku shawara idan kuna so ku dawwama ne to ku dan bantara kuma gashi Allah ya faɗa mu ya ce masa wala ta taqraba hadhihi shadda shikenan aka ci to shikenan laqata shine Allah ya ce fa azallahu mashaytanu anha sai shaytan yasa suka aikin da suka darje fa akhraja kuma sai sabbaba musu fituwa mimma kana fihi daga abinda suke ciki na aljannan Allah na ni'ima a wannan lokacin shine Allah can ya faɗa a suratu taha da yace fa waswasa ilayhi shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla fa akala minha da annabi adamu da hawwa sai suka ci wannan bishiyar suna ci saboda tasiri na sabon Allah fa badat lahu ma sau'atuhu sai ga tsareci ya bayyana da suna zaune cikin mutunci da rufin asiri amma saboda shu'umci da matsala da sabon Allah yake da shi suna ci fa badat lahu ma sau'atuhu ma sai ga tsareci ya bayyana yanzu tufafi ma ba zai iya zama a jikinsu ba aljanna saboda sabon Allah da suka ci فوجدتهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة sai suka tashi yanzu da suna cikin rufin asiri da mutunci sun ci bishiya tufafi ba zai iya zama a jikinsu ba don sai suka tashi sai ganyen bishiya su janyo wannan su janyo wannan don su kare su, ya sifani alaihi mamin warar janna Allah ya ce fa asa adam fa asa adam rabbahu fagawa sun mashta babu rabbuhu fataba alaihi wahada to shine a can da ya faɗa a nan sai ce qulna bi tuba adukum li ba'dil adu Allah sai ce to abinda za a yanzu ku sauka daga aljanna ta kai ɗan kai ma na kore ka Ko ma ku sauka za a zo duniya ba adukum li ba'dil adu Sashen ku zai dinga kin sashi da duk sannan aka samu masu son tauhidi aka samu wanda su kuma shirka suke so to za a yi ta buga da an samu masu son sunna wasu kuma bid'a suke so za a yi ta bugawa da an samu masu son sahabbai da ahlul baiti aka samu makiyan su za a yi ta bugawa ba li ba'din adu da an samu masu son gaskiya wasu ba sa son gaskiya za a buga masu son adalci da wanda suke so a zalunci za a buga masu son musulunci da wanda kafirci suke so za a buga tunda kowane abu yana da negative da positive Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi yasa yace wa min kulli shay'in khalaqana kowane abu mun halicce shi dangogi ne guda biyu ba a adukum li ba'adin abu, kuma duk abin da kake yi a duniya sai ka samu kishiyarsa yasa wani malami ya faɗa na faɗa a karatun dare yace wa ana a'lamu ilmal yaqin yace ina sani sani na tabbas annahu ma min kalimati babu wata kalma a ƙuluha ana wadda ni zan faɗe ta yanzu au ya ƙuluha ayyu insanin ala gil ardil an wanda wani mutum zai faɗe ta a doron ƙasa illa wasu ƙasimin nasu alaiha fariƙai sai mutane sun dare gida biyu a kanta fariƙun yamda wa fariƙun ƙada wani ɓangare za su yabo wani ɓangare za su yi shuka fariƙun yadda wa fariƙun yashakkiku wa yattahimu wani bangare za su soke ka da tuhumar ka wani bangare za su kira mutane abinda kake kiran ainihin wato ka a kansu ya ce amma wa ana matasaddiqun bi ya ce in dai akan addinin Allah ne na riga na yi sadaka da mutunci na duk wanda ya ga zai keta gashi nan yake ta da haka wannan yana ciki ba a zukum mula'i ba a dai adu sashi zai zo yana kin sashi saboda wasu za su tsaya kan gaskiya wasu kuma za su sauka daga kanta wasu tsaya kan musulunci na hakika wasu su saboda daga sauka gare shi wasu na kan munafunci wasu na kan imani wasu na kan ikilasi wasu na karya. haka za a yi ta tafiya ba a dukkan liba a duk wasu su lahira suka dumfara da shi wasu kuma duniya ne kuma dama tsakanin minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu mai dole dama sai an samu matsala wanda manufarsa duniya ne da wanda manufarsa lahira ne aka haɗu za a yi tafiya Ashe an samu ainihin wato matsala wannan walakum fil ardi mustaqarr kuna da matabbata a cikin ta Allah ya faɗa ya ce qala fiha ta'ayuna a cikin wannan ƙasar za ku rayu wa fiha tamutuna kuma a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma duk wanda ya mutu daga cikin ƙasar za a tayar da shi wa mata'un ilahin kuma za a jiyar da ku daɗi zuwa wani lokaci shi yasa wani magabaci suka haɗu da wani wani bai ne wani sarki ne suka haɗu da wani yace dan girman Allah kai mun wa'azi sai ya ja masa ayoyi guda uku a cikin suratul shura ko sai ya tafi sai ya kyale shi yace Allah ya ce afara aita imma imma ta anahum sini summa ja'ahum ma kanu yu'adu Allah ya ce ma agana anhum ma kanu yumatta sai ya ja masa ayoyin kai guda uku tunda ya ce dan Allah ya mai wa'azi sai ya ja ayoyin guda uku ko sai ya wuce Allah ya ce a fara'aita baka gani ba in matta'ana ana sini idan muka ji yadda mutane daɗi na wani na wasu shekaru shekara nawa za ka yi a duniya da ka wuce shekara hamsin da biyar ka shiga shekara sittin ka shiga shekarun da ake ce masu sununul manaya shekaru na musiba in Allah ya taimake ka kai aure kana ɗan shekara ashirin da wani abu kafin talatin da ko da za ka kai shekara arba'in ɗin nan sittin ɗin nan yaranka sun taso wasu sun girma eh? wasu sun yi aure wasu suna buƙatar aure akwai 'yan mata a suke wasu sun yi aure wasu suna buƙatar aure wasu na buƙatar karatu a daidai lokacin sanda ma kake cikakken ma'aikacin gwamnati ana baka albashi bai rike ka eh? sai gwamnati ce ce za ta tantance ma'aikata sai tantancewa sai ya faɗo kanka sai a tantance ka sai ka dawo gida ba haka ne idan tantancewa ya faɗo kanka ka dawo gida san sanda albashi bai da rike ka yanzu tantancewa ya faɗo kanka ba matsala ta faɗo a daidai lokacin wasu yaran kana so su je su karatu sun ce ba za su ba wani ya ji yi bai su jaraba ba ya dawo wani ya ji ya gama ya dawo yana neman aiki mai samu wani yana ya fara aikin kana tsammanin zai taimake ka ya samu matsala aikin wata yarinyar ka kana so ce aure bata samu ji ba wacce ta je ce auren ta samu miji sun samu matsala ya koma ma ita gida a daidai lokacin kana da 'yan ƙananan yara su kuma wanda ba su san ma wani hali duniya take ciki in suka je siyan abu suka ce a basu aka ce babu sai su a basu babu to shikenan to irin wannan in ba Allah bane ya taimake ka na ma rayuwar kafin a kai wannan matakin dan fara take da addini ba za ka samu sauki ba shi yasa duk wani ma'aikaci da ya bari rayuwarsa ta kai wannan lokacin bai da alaka da littafin Allah da guraren da ake harkokin addini ya shiga sanda kake rike da makami kana kallon matsaloli a ƙasar baka iya gyara ba shi yasa wani sai kaga da ya ritaya ba qur'ani ba hadisi bai iya karatun qur'ani ba sai ya nemo wani rance mai mangilaji sai ka ce fi do aljannin taya ya maka duk jaridar da ta fito a ɗauko mai ya karanta kwararre ne gidan turanci da ya karanta ya ce wannan turancin isron kawai ya soke abin da ya iya abin da ya iya kenan wata matsalar maganin karance karancen jarida ya je karanto matsalar da za ta sa zuciya shi ta buga kuma ba a gyara ƙasa zai ba kai ba ka gyara imaninka da alaƙa da Allah mai kyau to kan mutum ya bari ya ainihin wato ya shi yasa Allah ya ce to afara aita baka gani wa ɗan mata ana hausi idan muka ziyar da su daɗi zuwa wani lokaci duk abin da kake so na mata irin kalar da kake so a baka irin gidan da kake so ka mallaka a rayuwar duniya a yi maka duk irin motar da kake so ta alfarma ka samu an baka irin yanayin 'ya'yan da kake so ka samu a rayuwar ka an baka irin adadin tarin turin kudaden da kake so ka samu an baka irin kayan duk da kake so ka dinga sawa an baka kasa irin abincin duk da kake so ka ci a rayuwar ka kaci ka kaddara duk ka samu haka Allah ya ce sun maja ahun ma kanu yu'ad ai da muka yi muku alƙawari na karewar ajali zai zo ko ba zai zo ba ta wannan lokacin kuma Allah ya ce ma agana anhum ma kanu yumatta duk abin da ka san ka ji daɗi ka cin ka hau ka tara ka ba zai maka amfani ba matukar alaƙar ka da Allah ba kyau take da shi ba shi yasa da yace dan Allah ya mai wa'azi ko ya ja wa'annan ayoyin guda uku sai ya tafi ko ya kyale shi yace ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan shi ne. an fahimta to da haka walakum fil ardi mustaqarrun muna da matabbata a yanzu ta kuma da kuma wani jin daɗi na lokaci na shekaru wanda ba su da ainihin wato yawa kuma wa mata'un ilahin din da Allah ya faɗa daga nan za ka fahimci yadda Allah ya faɗa ya ce ƙul mata'ud duniya qalil ka lura da kyau ka gani duk abin da ya cika daɗi a rayuwar ɗan adam kuma ya fi matsala wannan ba sai na maka na ce maka da kaza da kaza ba ka ɗauko abinci duk abincin da mutane ke ta'amuli da shi abincin duk da ya fi daɗi za a ce maka kuma ya fi matsala wannan ba istisna'i yanzu ba ana zafi ba garin sakwata ana buƙatar AC to da ka cika yawan shan yawan AC AC ma matsala ne saboda ka'ida na kulmata duniya qalil Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba Allah ya ce fa talaqa adam adam min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim Allah ta'ala ya ce fa talaqa adam sai adam ya karbi kalimatin wasu kalmomin min rabbihi daga wajen ubangijinsa fataba alayhi sai Allah ya wa annabi Adamu taufiki ya karɓi tubarsa innahu dama shi Allah subhanahu wata'ala huwa tawwab shi mai yawan karɓar tuba ne arrahim kuma Allah subhanahu wata'ala mai jin ne Allah kai mana rahama Allah ka ji kanmu da haka da wannan matsalar ta faru Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗa yace da yace wa asa adamu rabbahu annabi adamu ya saba ubangijin shi dan ya ce masa kada yayi sai to a irin waɗannan ayoyin ne maganan cewa annabawa ma'asumai ne ba sa kuskure to mutum ya kokari ya nemi littafin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz ya karanta sunansa al-fitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba don malamai sun yi sabani ira ne ko ira ne saboda ana ce mutane annabawa ma'asumai ne a bar maganan haka ba tare da bayani ba kuma kana karatun qur'ani kana karatu kana karatu sai ka ci karo da wannan ayan sai a ce maka fa asa adamu rabbahu akwai cin karo ko babu to sai a je a duba da kuma littafin ash-shafa ta al A aga cewa ina ne malamai suke nufin cewa annabawa ma'asume ne ba sa kuskure shin wannan maganan alal itlaq ne Koko tana da taqayidi in tana da taqayidi a ina take da shi ne dan haka a wannan lokacin fatalaka adamu min rabbi sai annabi adamu ya karba daga wajen ubangijinsa wasu kalmomi wasu kalmomin malamai sun ce shine abin da ya faɗa cewa qala rabbana balamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana wa tarhamna in baka gafarta mana baka yafe mana lanakunanna min al-khasirin zamu kasance daga cikin mutane tabaku to fataba alaihi sai Allah subhanahu wata'ala ku ya karbi tubar annabi adamu da haka idan aka ce taba ya tubu taubatan wa mataban asalin dama a taubatu fil lugha shine ar-ruju'i min fi'l al-ma'siyati ila fi'l at-ta'a dawowa daga aikin saba ma Allah zuwa aikin da'a ga Allah subhanahu wata'ala da haka idan aka ce taba ya tubu idan yayi ta'addi da ila to abin da yake nufi shine dawowa amma in aka ce ta ya tubu ya muta'addi da ila kamar nan fa taba alaihi to ana nufin bayan ya tuba kuma Allah sai ya masa tawfiki kuma ya karɓi tubarsa shine talaqa adamu min rabbihi kalimatin ba alaihi sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tubarsa sannan a cikin wannan akwai raddi ga masu aqidar qur'ani zalla masu aqidar qalaqatu yan tatsini ne to wataƙila wani ce to ya kuma nan aka jiro ko kuwa ai mu duk wanda yake munharifi ne ya karkacewa tafarkin annabi muhammad don ka gaba magana kansa karatu ne zai zo ba kuma muna nan tafa a hankali a hankali an gane domin su sun ce qur'ani ɗaya za a bi ko ta wata hanya ma suka samu qur'anin oho hadisan annabi a watsar da su وما لهؤلاء لقوم لا يكادون يفقهون فبأي حديث بعده يؤمنون haka suka ده وانا حديث ذا za بيان bayan qur'ani an gane haka suka faɗa saboda ayoyin da suka zo a qur'ani suna cewa abu qur'ani abu qur'ani to wannan ragin zunzurutun jahilci an gane duk wata aya da za ta zo a qur'ani akwai abin da yake zuwa mubahami an an kawo shi mujmal nan sai ya kawo shi mafassal a wani ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum bas ba abinda muka saukar daga ubangiji sai yace wala tattabi'u min dunihi kada ku bi koma bayan shiwa shi Allah ko Qur'ani sai su ce wai wala tattabi'u kada abu min dunihi koma bayan Qur'ani wannan jahilci ne a ƙa'ida a shirin addamir ya ƙudu ila aqrabil mazkuri tunda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u kada ku bi min dunihi kuma bayan shi Allah subhanahu wata'ala dan kuma haka bin sunnar annabi ai ba bin kuma bayan Allah subhanahu wata'ala sannan ma da ya ce ai ya faɗi ittabi'u ma unzila ilaikum nan abinda aka sauka shine wa anzalallahu alaykal kitaba Walhikima, Allah ya saukar wa annabi da alqur'ani da sunna ne wa allamaka ma lam takun ta'alam domin an fara magana da zamiri guda biyu tun daga can wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna sunawa wa kula kuci minha ragadan haythu shi'tuma sunawa ولا تقربا سنة هذه الشجرة فتكونا su bi min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma sunawa mimma kana fihi sunawa wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kaga ana magana ne da annabi adamu da matashi sai aka dinga amfani da zamiri na huma huma da sai aka ce fatalaka adamu min kalimatin fataba alaihi sai ba a ce fata ba alaihi ma ba, da Allah ya ce fata ba alaihi addamir ya udu ilaman adam ko ba a ce fata ba alaihi ma ba to yanzu su duka guda biyun Allah ya karɓi tubar su ko annabi adamu ne kaɗai banda hawawu dukkansu amma aka yi amfani da damirin fata ba alaihi ba a ce fata ba alaihi ma ba dan a nuna maka in an ambaci abu guda biyu za a iya amfani da zamiri ɗaya hukunci guda biyu da aka duk wata aya da ta ce maka abu ƙwar'ani to tana nufin hadda karantawar annabi abi shi yasa da ya tafi sai ce wallahu wa rasuluhu sai ya ce a haƙƙu an yarduhu ma an yarduhu ko an yarduhu ma an yarduhu bai ce an yarduhu ma ba sai aka ce an yarduhu sai aka amfani da zamiri ɗaya kuma abu nawa aka ambata biyu wannan ya halatta a ƙa'ida ta ainihin wato larabci innahu huwa shi Allah subhanahu wata'ala at-tawwab mai yawan karɓar tuba ne sigatul mubalaga ne wannan sannan ar rahim mai jin kai ne na faɗa a wasu munasabobi da dama idan lokaci ya ba mutane su koma tafsirin mu na bara a suratul nisa'i ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna mattaubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana Allahu aliman hakima sai da na zagaye Qur'ani ayoyin da suke da alaƙa da wannan wajen ayoyi kusan guda hamsin na haɗa su alaƙa, kuma na kawo sharadin tuba guda tara sharadin tuba ba guda uku bane ka san shine abin da ake karanta a halari annadamu alama fata wanne yasa Allah wane ne wane ne iya nan to na faɗi sharɗin tuba har guda tara a ciki sai mutum ya je ya amma at-tawwab wato sigatul mubalaga ne shi yasa na ce idan mutum ya aikata aikin sako ya gane ba daidai ba ya tuba idan shi ya sake darzar da shi ya yi ƙoƙari ya ƙashe ɗanɗin ɗin ya cika sharaɗin tuba ya sake dawowa ku ta yin haka da shi har sai Allah ya taimake ka sanda za a ɗauki ranka ka tuba amma kar ka je kai tuban muzuru ne muzuru ya fito daga wajen wa'azin cin kajin mutane cewa a bakin ya ce to in Allah ya da ya tuba to yana fitowa sai ya ga wata sai ya ce to ita wannan a cikin tuban banda ita to da wannan istisna'in ana banda wannan banda wannan haka ya sake dawa ya cinye kajin garin yana banda wannan in ka je dama san da zaka tuba a niyyar ka dama ka bari ne da niyyar nan gaba zaka koma tuban a dama bai ba a'a ka cika sharaɗin tuban tsakaninka da Allah zaka tuba don ka darje kai kokari ka saki ya ka sake komawa haka za ku yi ta bugawa da shi saboda at a nan gurin da kuma can gaba da mu je mu cewa inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al mutatahhirina fi'ilin taba tubu sulasi ne al-mujarrad wanda kuma ajwafi ne ajwafin wani iri ajwafi wawi ne saboda duk fi'ilin da yake da harafin illa a tsakiya kaman taba irin su qala irin su kana idan kana so ka gano asalinsa wani iri ne ka kawo mudari'insa ko mazgarinsa. shi yasa idan an ce taba mai mudari'insa ya tubu kenan asalin wannan taba din harafin tsakiya alifin din wawan ne tawaba ne irin su kana kunu kenan asalin kana wannan harafin na tsakiya alifin din wawan ne kawana ne irin su mata eh mudari'insa ya mutu kenan asalin mata wannan halifun ɗin na tsakiya wawon ne mawatari shi yasa sanda za ka ɗauki fi'ilin ka ɗora shi a kan ma'auni na fi'ili sulati almazidu wanda ake masa ƙari akwai wanda ake ƙara masa harafi ɗaya akwai fa'ala akwai af'ala sannan akwai fa'ala to dole sai ka dawo da harafin zuwa ga asalin shi shi yasa kuka ga fi'ilin ƙala ba ya ƙulu ba don kana so ka ɗora shi a kan wazani na fa'ala sai ka dawo da wawon ɗin sai ka ce ƙawwala mudan in yi ƙawwil mazdarinsa sai zama taƙawi in ko ka ƙara masa ta'un sai zama to taƙawwala mudan in sayi taƙawwala mazdarinsa ne taƙawwalan shi Allah ya amfani da shi can da yake magana da annabi ya ce walau taƙawwala alaina ba'da da annabi ya kirkiri magana ya jingina zuwa gare mu la akhadna minhu bil to haka fi'ilin taba yayin da kake so ka dora shi a ma'auni na fa'ala sai ka dawo da asalin fi'ilin sai ka ce tawwaba yutawwib to fi'ilin kuma idan ya zo ala wazan fa'ala to daga cikin ma'anar shi ya dullu ala takfir yana da ma'anoni wajen sama da guda goma duk ranar da muka samu dama insha Allah a cikin karatuttuka za mu dinga sakin ma'anarsu ɗaya bayan ɗaya irin wa'in yana da ma'ana sama da guda goma idan fi'il ya zo alawa zane fa'ala shi yasa wannan yana da matuƙar muhimmanci ɗalibai su san shi a gidan ainihin wato sarf daga cikin ma'anarsa ya dillu ala takfif yawaita abu shi yasa Allah ta'ala sai ya ce wa gallaqatil abwaba kun ga ba gallaqa ba ai saboda ba kofa guda ɗaya matar ta kukkulle ba kofofi ne shi yasa Allah sai ce wa gallaqatil ba, sai da ta kukkulle kofofi da yawa sannan wa qalat haytalak tace mi gare ka qur'ani saboda ya sauka ba lokaci ɗaya ba idan Allah ya tashi sai ya ce wa qur'anin faraqnahu abu 'alan nasi alami sai ce wa nahu. mun sassaukar da shi saukarwa ba sauka ɗaya ba Tanzilan. to da haka da fi'ilin taba in an masa ƙari tawwaba ya dillu ala taqtir da wannan sai ya nuna Allah subhanahu a at-tawwab mai yawan karɓar tuba ne su kuma bayin da yace inna Allah yuhibbu at na, wannan yana nuna cewa ba su ɗaya suke yin abu na laifi ba su tuba su koma zuwa ga Allah suna yin laifin su tuba shi kuma yana yawan karɓar tuba shine inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son mutane masu ainihin wato tsarki aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace me kullahu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim fala khawfun alayhim ولا هم يحزنون قلنا منها sai muka ce musu ku sakko daga aljanna ta jami'an gabaki ɗayan ku amma fa in ma ya'tiyannakum minni idan shari'a ta zo daga gurina na aiko annabawa to fa man tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'ar da Allah ya aiko annabawa da ita fala khawfun alaihim babu yadda za a yi ya samu tsoro a rayuwarsa wala hum yahzanun kuma ba zai bakin ciki ba wannan shi ne. haka ya faɗa a cikin suratu taha yace qul nahbitu ha jami'an liba a jin adu ya ciyan na kummin ne hudan idan shari'a ta zo daga gurina na aiko annaba, famanta ba a hudaya fala fala wala shika ba zai bace ba kuma ba zai sha wahala ba ashe asalin abin da yake sa mutane su bata kauce matafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ashe asalin abin da yake kawo dan adam ya shiga wahala a rayuwarsa barin tafarkin Allah subhanahu wa ta’ala, fala yadillu wala yashqa amma Allah ya ce wa man a'rada wanda ya bujire an zikiri daga zikirina me zikiri dokar Allah saboda zikiru a nan masdar ne kuma aka yi idafarsa da haka ya kunshi duk wata doka ta Allah da zai turo annabawa ya ce ayi ko a bari saboda kalman zikiri sai idan an je gabar da take da alaka da zikiri tana zuwa da ma'ana har guda 21 a cikin Qur'ani shi kanshi annabi Allah ya kira shi ya ce masa zikiri kada anzalallahu ilaikum zikra sallar juma'a Allah ya kira ta zikiri ya ce ya yi halladina amanu idanu da salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah sannan salloli guda biyar da ake Allah ya kira su zikiri ya ce ya yi hallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirin zikrillah sannan Allah madaukakin sarki ya kira Qur'ani ya ce masa zikiri Saduwal wal zikir, zikr na allazina kafaru fi izzatin wa shiqaq ambatan Allah da baki duk ga suna to haka dokar Allah Allah madaukakin sarki ya kira ta ya ce mata zikiri da haka babu babban zikiri a duniya irin a karantar da mutane alhalali wal haram haka zo ka koya mutane to abun bakin ciki ma dama ana yin zikirin da Allah ya aiko annabin ne ma da da sauki wasu abubuwa ake ko mutum ya zo ya ce ba ka san zikiri ba ka san zikiri kana karatun qur'ani kana sallah kana amma mutum yana ce akwai makiyin zikiri ne da an ka zo wuce sai a ce a dan tattara kura gashi nan gashi nan wanda baya san zikiri to haka sai Allah ya ce wa man a'ara da an zikiri wanda ya bijire wa dokar da na turo na ce a yi ko a bari hmm. Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka wallahi sai na hada shi da kunci a rayuwa kunci yanzu ana cikin kunci ko ba shi? ana ciki to wanda Allah ya ce ma 'yan Najeriya ko dan za su dawo Allah yana son su da rahama ne su dawo su gyara ko mu dawo mu gyara ko kuwa ko mutane suna ganin cewa ba za a dawo a gyara ba to shikenan sai a ci gaba jiki magayi washin taba dan kogo aini na sha faɗa a karatuttuka na ba duk wanda ya ce maka wai ga mafita in ba Allah ka kace ƙarya yake yin jini kuma akwai wanda ya zo ya same ni ya ce alaga ta malam wannan magana da kake faɗa tsakani da Allah fa ita ce maganin da ya kamata a sha amma fa ba kowa bane zai ishin wannan magani na ce to shikenan a ci da zama haka a ci gaba da zama mutane suna yaudarar kansu suna bata ma kansu lokaci don da kake ganin wai shine mafitar in ba Allah aka dawo ma ba za a samu mafitar ba wallahi wallahi ba za a samu ba kuma ka je ka rike wannan mutane sun saki Allah ka cokal yau duk harkar da take da alaka da duniya don kaga tanafusin da mutane suke sai ka sha mamaki amma da an ce abu yana da alaka da addini ina shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu malakum me ya same ku idan qila lakum munfiru fi sabilillahi duk sanda aka ce kowa ya zo ya bada wata gudunmuwar shi dan addinin Allah ya ci gaba Allah ya ce taqaltum ila al-ard kowa sai ga yana nan yana jaba bai da lokaci yanzu irin nan wajen wuraren da za ka samu na addini a ce maka ɗaiɗaikun mutane suka gina ba taimakon kowa ba su da yawa inda aiki na addini ya taso to sai fi an yi taro-taro sannan yake yiwa kuma sai an ɗau dogon lokaci yana yiwa aikin yau irin fili irin wannan duk sanda ka ce ka ba wani mutum kyautarsa ya gina supermarket to ba zai nemi taimakon kowa ba shi kaɗai zai gina kayansa haka ne duk wanda yake da gina a nan wajen ya faɗi da wadawa suka ba shi taimako sanda zai gina gidan eh? ba wanda yake ba shi taimako shi yake fulani dinga gina kayan shi har sai ya gama amma yadda muke tunanin gina abubuwan mu na rayuwa ba mu da tunani ya zamanto abubuwan addini na Allah a yi plan din yadda za a gina su kowai sakalcin ilal abu mutane kullum tunaninsu da ƙarfinsu da dabararsu yanzu ma muna karatun tazyinul warqat da ku a Abu hulera ai kuna kallon yadda rayuwar Shehu Usmanu Za ka da an ce sun fito daga nan addini ina za su ime addini an yi can addini an fito daga ɗagel an je ina ne an je ina ne an je ina ne har ka addini ta kai su na rantsi da Allah da Shehu Usmanu ba addinin Allah ya yi hidima ba da yanzu ba a labarin shi mutum nawa ne da masu mulki da masu kudi a zamanin shehu wani in kaga an san shi an ambace shi to albarkan makotaka su shehu ya ce. amma da ba na haka ba da za a manta da shi ba a magana shi an kai shi to shi yasa idan kana so ka tarihi ya maita da kai ya manta da kai to ka tashi kai iya kokarin ka kai ma addinin Allah hidima da kowace irin dama ya baka Allah ba zai bari tarihi ya sa a manta da kai amma baka baka komai ba to ya sai Allah ya ce araditum bil hayatid dunya min al akhirah to tun duk sanda kaga in aikin addini ya taso mutane kowa ya noki baya to wannan dalili ne na cewa mutanen sun fi yadda da rayuwar duniya ne sama da lahira Allah kuma sai ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil wannan kuma rayuwar ta duniya idan ka hada ta da lahira abin da yake cikin ta kadan ne in ka hada shi da lahira sai ya ce illa tansuru in ba ku fito kun taimaka ma addinin Allah kun dafa mai da kuɗinku da lokacin ku da dabarar da kuke da ita ba sai yace yu'adhibukum azaban aliman fid dunya wal akhirah wallahi sai Allah subhanahu wata'ala ya muku azaba mai tsanani tun daga duniya mafi karanci a hada ka da tashin hankali idan kana gida kana jin tsoron yan tashi tashi in ka bi hanya kana jin tsoron yan kwanta kwanta ba haka ake bayan za a kasan kana tafiya a hanya baka yadda da na gaba da kai ba shi ma na gaba bai yadda da na gaban shi da kai da kake bayan shi ba ana cikin dankan din ko ba a ciki ga buhun masara kullum ko dai ka kare shi yau gobe ya kare kai wata rana a zubar gadi haka yake eh kana sayan buhun masara shinkafa wancan shekaran kafin shekara ta zagawa sai ka an ce kudin yaninka kun yi tsine-tsine a kai shugabanni da kun gama tsinuwa sai ka je sanarwa a ce an ƙara kuɗin mai ko ba ka da yadda za ka sheka siya wallahi eh? ya sa wani da ya sha wahala ya sha wahala ya samu inuwa ya ci kan alga ta malam na fahimci rayuwar nan ba kawai Allah kaɗai mutum zai biya sha lagwada wallahi to saboda haka wannan shine dankan ɗin kunci idan mutane suka saki Allah subhanahu wataala ga bai haɗa su da kunci ba to istidraji ne shi kuma idan ya tashi zuwa ya fi wannan azaba za ta zo wa mutane baka tatanta inda ba su yi tsammanin za ta zo rana ɗaya kawai Allah ya hallaka mutane haka Allah subhanahu wa ta'ala zai wa mutane wanda mu wannan shine abin da ba ma haka kowanne daga cikin musulmi ya duba ya gani billahi alaikum a shekara gudunmawar nawa addini ke samu a hannun shi nawa wannan ko shakka ba na yi haka abin yake yau al'ummar da ba ta musulmi ba a nan ƙasar yadda suke fito da kuɗi su taimaki addininsu wanda suke musulmin ne sun riƙe kuɗi ba sa yi haka ne ko ba kawai in ka ga mutum wani ya ibadiyar ladina amanu sosai da hali a cikinmu ne an magina kawai shi fa inda harka ce ta addini to ba ma wanda yake ci a kawai shikenan an barta haka a sake kai kowa yadda ya ga dama yi ta <clears throat> bai taɓa yi yanzu bara cikin watan ramadan daidai wannan lokaci ina daga cikin wanda muka je aka kai wa alhaji ahmadu jansin gi ziyara da ni da malam kabiru gombe da shugaban kungiya na jiha da wasu bayan allah a ahmad cancan ya Allah ya ji kansa a cikin garin Kaduna duk wanda ya kwana cikin garin Kaduna ya tashi wallahi in bai taimake ka ba dare ya taimake ka rai kuma ya yi wasu abubuwa a ƙasa wanda al'umma take amfanuwa da su marayin kawai da aka sani wanda wayannan an san su ne wanda yake dafa ma wanda yake dafa ma wanda sun kai wajen mutum sama da dubu ashirin da biyar marayu banda wannan aime kaza wannan aime kaza wannan aime kaza to shi ne bayan da su malam kabiru gombe suka gama bayani da ya tashi zai yi bayani ya ce na farko a matsayinsu na masu karantarwa yana kiransu duk abin da za su yi kokari su don Allah wannan biyu abin da duk suka san ya tabbata kitaban wasu natar da kasu tsoron kowane mahaluki su faɗe shi da malam kabiru gombe ya tashi zai magana sai ya kawo wata ƙadiyya da ta faru a yankinsu akwai babban malami malam isa taliyawa gombe an zo wani taro na siyasa wani ɗan siyasa ya mi ya ce to yanzu fa malaman allah irin su malam abakar gumi sun ƙari domin Malam abakar gumi ba makwaɗaci ba ne ba yadda za ka ga malam a gidan gwamnati malam kaza kaza malam kaza kaza kaza to dama shi shek isa taliya shi ne mai bayani na ƙarshe ashe ta kashe shi yana jiran abin magana ya ce ya ce da ya zo ya ce wallahi duk yadda ka faɗa ka ce malam malamin Allah ne haka abin yake ya ce amma akwai wani abu na sirri da Allah ya ce maki da awar malam da shi wanda ko mutane ba su sani ba shi yasa ya fi ƙarfin ya tashi ya tafi gidan gwamnati neman wani abu ya ce Allah ya taimake mala bakar gumi da irin su alhaji amur cancanki da irin su ibrahim kano ya ce su sun sadaukar da dukiyarsu duk abin da kuɗi zai gasi don kare da awata ta mala ke sa ya fi ƙarfin ya tashi ya tafi gidan wani neman abu ya ce su kuma yanzu malaman da suke karantar da addini a zagaye da su sun rasa irin su alhaji amur cancanki na ka dole su tashi su tafi ina gidan gwamnati shine halin da ake ciki shine matsalar da ake fuskanta to saboda haka yanzu da annabi ya ai kun san mutanen da Allah ya karfafe shi da su ba akwai abubakar ba akwai wa usman bin affan eh ga abdurrahman bin awf wanda suka zagaye annabi da matsalar kuɗi ta taso su magance ta to fa haka ake buƙatar du'atu ya zamanto akwai masu hali wanda su su ba da gudunmawa ta karatu su su ba da gudunmawa ta kuɗi amma yanzu shi kenan allazi jama'a malam wa'addada kowa ya tara kuɗinsa ya lissafi lissafi kawai yake yi wallahi abin yana da ban mamaki ƙwanan gaskin gaske in kaga yadda mutanenmu suka tara kuɗi suka riƙe kuɗinsu ba a yi addinin Allah da kuɗin ba kuma ba a da shirin yin addini da su abin zai baka mamaki ƙwanan gaskin gaske akwai masallacin da limami ne program nake a gidan TV aka bugo min wani ya ce akwai masallacin limamin layansu kullum da azahar ya yi sahau da la'asar ya yi sahau magariba ya yi la'asar ya yi asuba ya yi aka samu wasu mahaukata daga cikin maman suka ce wallahi sai an cire liman wannan wannan irin limami ne za a ce kullum yana raftanwa da aka fara hayaniya sai aka samu wani mai hankali cikin sai ce a shi abin da yake gani a dai bincika ta yi malamin nan yana cikin wata matsala ta rayuwa da yasa in yazo yakan manta ma me yake wallahi malam ko da aka bincika sai ga matsaloli na ban mamaki tunda aka je aka magance matsalolin sai dai na rafkano akwai wanda yazo yana wa mutane sallah yana zaman tafiya. ana jiran ta malam ya sallama lokacin da zai jiyo ce assalamu alaikum sai ga yadu ya ce Allah ya sauke akwai matsala ko babu to saboda haka ana nuna mun cewa lokaci yayi kuma akwai maganan taimako na marayu kuma gashi ashirin da bakwai zamu rufe karatun nan gobe saura kwana uku jibi saura kwana biyu idan Allah subhanahu wata'ala ya ara mana lokaci da haka daga nan zuwa ranar da za a rufe da Allah kowa ya tunani me yake da shi na gudunmawa da zai bayar wanda za mu yi ƙoƙari ya zama tore daga wannan majalisi a ce an tara wani abu wanda in duniya ta ji dai za a ji cewa eh lalle an yi ƙoƙari an tara wani abu wajen abin da za a taimakawa marayu da shi Allah kuma ya bada ikon ainihin wato taimaka eh har kayan sawa da sababbi amma da wanda aka sa wanda aka sanya zaman to masu kyau ne karka je ka kawo mana abin da kai ma baka so qa'ida ta lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ita ma tana da da haka Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita rayukan mu cikin aikin alheri abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh